Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasa ɗaya tilo da aka murza a gasar La Liga ta ƙasar Spaniya. Dole mu dubi karawar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona da Almeria da cewar an riga an karkare wasanni a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Muna ɗauke da bayanai daga sassa daban-daban har ma a cikin ƙungiyar ta Barcelona, birnin Madrid ma akwai bayanai, sansanin ƙungiyar ƙwararba ta Arsenal, Manchester United, Chelsea duka muna ɗauke da bayanai daga sassa daban-daban har ma shirin da kungiyar ƙwararba ta PSG take yi na tunkaran kakar wasa mai zuwa a daidai wannan lokaci. Duka akwai bayanai daga sassa daban-daban dangane da waɗannan jerin kungiyoyi sha Allahu a cikin wannan tattaunawa. ba tare da ɓata lokaci ba dai shirin zai fara tuballi ne daga sassanin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona wanda a Barcelona tabbas akwai bayanan da suka fito dangane da wasa da ƙungiyar ta Murza a gasar La Liga ta ƙasar Spanya da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Almeria wanda ta riga ta taɓa ƙasa ta yi adabo da gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spanya bayani na gaskiya a wannan mataki shine dama wannan wasa ba shi da tasiri kuma shine dalilin da yasa Javi da zai sauye-sauye duk da cewa kungiyar tana lissafin samun gurbi na biyu a gasar La Liga ta kasar Spain a daidai wannan lokaci Javi Hanan ya yi sauye-sauye wanda tabbas sun haifa da sun haifa da mai ido kungiyar ƙwallon bata Barcelona a wannan mataki da ake buga wannan wasa da na kalli wannan tawaga musamman bayan ƙwallon farko da kungiyar ta zira ta hannun Fermin Lopez a wannan wasa na ce to shin menene dalilin da yasa Tintini Javi Hernandez bai ajiye wato Jao Cancelo ya amfani da wannan Hector Fort din ba dan wasan ba laifi ba yana da nagarta daidai gurgudu kuma yana tsayawa aikinsa na bangaren tare baya da kyau kwarai ku da gaske kuma gashin ana maganin har zar kwallo ne tallafa yayi wannan shi ma har tallafi ya bar an zira kwallo guda ɗaya mai kyau a wannan wasa wanda shi ya saro kwallon farko da ɗan wasa Fermin Lopez ya dasa ta da ka a ragar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Algeria dama lokaci kawai ya rage kafin Javi da ya fahimci cewar dan wasa Joao Cancelo na ɗaya daga cikin ɗan wasa da suke bashi matsala a sassanin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona. Ka dubi karawar Barcelona da PSG, kurakuran da ya tafka, ya ba da kyautun ƙwallo ga ɗan wasa Usman Dembele. Ƙwallon da aka saro yana ina aka ci. Ka dubi karawar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona da Real Madrid. Ƙwallon da aka yanki ɗan wasa wato Joao Cancelo, ɗan wasa Lucas Vazquez zai fita kafin Pau Kubasi ya kwashe shi. kwallon da dan wasa Lucas Vazquez ya zira ina dan wasa da wato um, Jao Cancelo ya tafi a wannan mataki duka sa ne fa duk shi tafka waɗannan kurakurai kuma laifinsa ne ba wani bane ya masa to dole ne ɗauki wannan laifi a daidai wannan lokaci amma Javi Hernandez duk da haka ya ci gaba da amfani da shi a wannan mataki shi kuma ya ci gaba da tafka kurakuransa kai Manchester City sai da ta kori Jao Cancelo ta lashe gasar cin kofin zakarun dama saboda sun san yana da laifuka a wasanni akwai kurakuran da yake tafkawa akai akai wanda an masa magana yake gyara shi yasa mai horo su a Pep Guardiola yake hukuncin kai wannan mu kore shi ya dangana ba su nuna gashi ya zo shi gasar La Liga babu shi ya tafka kurakuransa ya sa kungiyar ta rasa gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain bayani na gaskiya shine kawai lokaci ne ya rage kafin Jabi ya fahimci cewar wannan dan wasa ba za a tafi da shi ga matakin lashe kofuna ba lokaci ya rage kafin Jabi nan da sai fahimci cewa idan har zai amfani da shi to sai ya fito da salon da za a amfani wajen ganin cewa an tare gida ko da ya tafi kai hare-hare dan idan babu kwallo a kafan Barcelona to Jao Cancelo kusan a iya ba shi da amfani gaskiya a wannan wasa Hector Fort ya nuna cewa Barcelona tana da ƴan wasa da za su iya cike wannan gurbi kai idan Alejandro Balde ya dawo ma magana ya riga da ya kare sai dai ya je fafutukar neman buga gurbin lamba biyu a cikin togar kungiyar Ulrika ta Barcelona a daidai wannan lokaci wannan wasa ya kasance wasan da dama tasirinsa kaɗan ne nasara kawai kungiyar take bukata kuma duk da cewar lokacin da ake buga wannan wasa akwai lokutan da zaka iya gani ka ci kai abun da baya tafiya da ake so amma duk da haka an samu sakamakon da ake bukata wannan maki uku asusu shine abin da kungiyar ta fita nema wajen ganin cewar ta samu wannan gurbi na biyu a gasar La Liga ta kasar Spain kuma ya tabbata cewar ta karkare a mataki na biyu a gasar La Liga ko mataki na daya wannan gasa kakan wasa 15 cikin 16 da suka gabata a daidai wannan gabar lissafin ya kai wa Javi Hernandez lissafin ya kai wa kungiyar kwallon bata Barcelona kuma babu dan wasan da cincince buna musamman face Fermin Lopez wanda shine ya dasa kwallaye guda biyu a raga da ka kuma kungiyar ta kwashi maki uku a wannan wasa bayani guda ɗaya shine wannan nasara gaba ɗaya an samo ta ne daga karamar kungiyar kwallon bata Barcelona wato La Masia matasan yan wasa ne kawai ko ina a cikin togar Hector Ford ne shi karan kansa Pau Kubarsi da kuma Fermin Lopez wanda ya zira kwallaye biyu abin ya bani mamaki da na lissafa na gano cewa shi Fermin Lopez a wannan kakar yana da kwallaye bakwai cikin wasanni goma sha biyu da ya fara wa kungiyar kwallon gaba ta Barcelona. Nambobi ne wanda tabbas masu kyau ne, wa kowane ɗan wasa ne yana buƙatar irin waɗannan nambobi, kuma shi ma ɗan wasa Fermin Lopez abu ne mai kyau a gare shi musamman a shirin tunkaran kakar wasa mai zuwa. a cefanar da Frankie de Jong a cefanar da duk wanda bai son zama kungiyar su rubuye su tafi a ba da dama waɗannan yan wasa irin su Fermin Lopez din su nuna bajinta tare da iyakar iyawansu su buga kullo ba don kuɗi ba sai dan suna son kungiyar saboda dama anan suka tashi kuma Barcelona tana cikin jirinsu a daidai wannan lokaci duka dai sharan fage ne na shirin tunkaran kakar wasa mai zuwa a sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona gidan Kado Blues sabon irin waɗannan wasanni a daidai wannan lokaci gurbi na biya tabbata kuma yan wasa ma har irin su wato um, Victor Rocky sun samu damar murzale da a wannan wasa wanda an sauya shi an sauya Robert Lewandowski an ba shi dama shi ma ya dan taka irin tasa a sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a wannan wasa tabbas kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko shaka babu a wannan wasa da ƙungiyar ta bursa a daidai wannan lokaci ba na so mu mai da hankali ɗari bisa ɗari a kan wasan da ba shi da amfani shi yasa kawai muka ɗan yi taƙaitaccen sharhi a kai, saboda akwai bayanai daga sansanin Barcelona kuma akwai muhawara da muka fara tafkawa da 'yar Real Madrid dangane da ɗan wasa Arda gula da minimal akwai bayanin da nake so in yi kan waɗannan 'yan wasa guda biyu shi yasa kafin mu je kansu dan daga Lamine ma ina ga in muka yi wannan sharhi za mu dangana Rio mu ne mu karkare kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona baki daya akwai wani takaitaccen takun saka da yake fitowa a sansanin Barcelona tsakanin Javi Hernandez da shugaban kungiyar Joan Laporta a daidai wannan lokaci saboda ana ganin akwai furucin da Javi Hernandez a ranar Laraba ya bayyana cewa Barcelona tana buƙatar fito da kuɗaɗe tana buƙatar cefano 'yan wasa masu nagarta tana buƙatar inganta tauka domin ganin cewa ta haifa fatakar neman lashe manya-manyan kofuna bai yi ƙarya ba ya tabbatar da cewar Barcelona amma a halin yanzu tana matakin da ta samu kanta musamman a bangaren matsalolin kuɗaɗe wanda bata taɓa samun kanta a mataki mafi muni kamar yadda ta samu kanta a wannan mataki ba cikin shekaru ashirin da biyar da suka gabata da yawan nan furci ashe abin ya ɓata wa juan Laporta rai kwarai ku da gaske an fara samun tashin tashi na a sansanin kungiyar ta Barcelona tun a sanyin safi ranar Alhamis. Sai ga bayanai da suka fito na cewa Joan Laporta ya ji mamakin wannan furci da Javi nan da zai Abin ya ɗore masa kai saboda lokacin da ya zo sabunta kontrakin sa bayanin da ya bayar guda ɗaya shine ya yarda da togarsa kuma yana ganin za su iya fafatakar neman lashe kofuna. Amma bayani na gaskiya shine ko da wannan magana ta gaskiya Joan Laporta ko ka yarda da tawagarka kana buƙatar ci gaba dama ba ko shi bane kowane mai horaswa yake buƙatar abin da yake samu yake samun abin da yake buƙata amma yana buƙatar inganta tawaga daga lokaci zuwa lokaci akai akai shine abin da jabi hanan da suke buƙata kowane mai horaswa ne zai iya zuwa ce maka dama ya yarda da tawagar sa bana ba wanda zai fito ce bai da tawagar yan wasa da yake da shi ba ko dan yan wasan su ba dan ya kare musu mutunci amma zai ce yana so a inganta masa gurbi kaza da kaza da kaza da kaza a cikin tawagar wannan ban ga abin tashin hankali a ciki ba bayani na gaskiya jabi hanan da zai ba yana buƙatar a inganta masa tawaga sai a ga hanyoyin da za a bi wajen ganin an cewar an inganta tawaga. ba a sai ana tafka muhawara ana samun tashin tashina ana kumfan baki dangane da irin wannan kalamai wanda kararar gaskiya ne jabi hanan da sai fito ya bayyana a daidai wannan lokaci a sansanin kungiyar kwallon gaba ta barcelona kan wannan lamari ya kamata mahukunta a kungiyar kwallon gaba ta ba su su zauna su dubi wannan lamari tare da jabi Hernandez wajen ganin cewa sun shawo kan lamarin dan gaskiya tabbas ana buƙatar cefani a sansanin Barcelona wajen ganin cewa a inganta toga kuma ta goga kafaɗa da manyan ƙungiyoyi musamman gasar La Liga da take son kwato kabbinta a hannun Real Madrid da kuma gasar cin kofin zakaru da ke fafutukar neman lashe wannan gasa karo na farko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 bayanai daga majiya mai tushe sun tabbatar da cewa ƙungiyar ta ba Barcelona ta tuntuɓi hukumar gasar La Liga ta ƙasar Spanya, domin su ba su tabbaci shin menene ake bukata domin ganin cewar Lico Williams ya tsallake ƙungiyar ƙwallon kafa ta Athletic Club ya dangana ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a daidai wannan lokaci. suna jiran ba'asi daga hannun hukumar gasar La Liga ta kasar Spaniya domin ganin cewa dan wasa Nico Williams ya so shiga daga Barcelona ya kuma ya so shiga daga Athletic Club Abuwan ya kuma saka rigan kungiyar kwallon ta Barcelona an masa wanka ya zama mallakin kungiyar ta Barcelona kamar yadda waɗannan bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci kan wannan dan wasa wanda Barcelona take yunkurin inganta toga da shi a daidai wannan gabar kazalika shi ma dan wasa Javi Simons an bayyana cewa a wannan mataki yana yunkuri ne shi ma na ganin yayi duk mai yiwa domin ya koma kungiyar Black ta Barcelona ya sanya masa riga domin ya takarwa kungiyar a kakar wasa mai zuwa dole ne dama daga kowane kaka a samu 'yan wasan da za su dangana manyan kungiyoyi irin su Barcelona kwarai ku da gaske amma matsalin kamar da ta hanan da sai faɗa ana mataki mafi mawuyaci ana mafi mawuyacin mataki a wannan lokaci da ake musamman idan kai la'akari da cewa ce shekaru 25 da suka gabata Barcelona ba taɓa samun kanta a mataki mafi muni idan aka zo ga maganar kuɗaɗe ba a daidai wannan gabar za mu jira mu ga kasuwar 'yan wasa idan ta zo yadda lamura za su kasance waɗannan jerin ƙungiyoyi musamman ba su da take yunkurin inganta toga a daidai wannan lokaci. A shagon ana ruwa Harvard Medicine ma dai in kana buƙatar inganta kanka za ka iya dangana wannan shago. domin ganin cewar ka nemi magungunan su masu nagarta magungunan su masu tasiri magungunan su masu amfani wanda tabbas za su tallafa maka wajen ganin cewar ka murmure daga kowane irin cuta da kake fama da shi a daidai wannan lokaci shagon ana ruwa habal medicine dai akwai magunguna masu nagarta magunguna masu tasiri magunguna masu inganci wanda za su tallafa maka ɗari bisa ɗari wajen ganin cewar ka murmure a shagon ana ruwa habal medicine dai akwai maganin su na wato mi a new wanda magani ne mai matuƙar nagarta ga tasiri ga kuma amfani magani ne da ake buƙatar mata da miji su amfani da shi in kana da mata ku dage ku yi amfani da wannan magani ko shakka babu za ku samu sauki wajen matsalar mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji ƙaiƙayin gaba cututtuka da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ciwon ido ne ko tari ne ko cututtuka da ake ɗauka wajen mu'amala da iyali eh, duka dai idan kuka yi amfani da wannan magani kai da matarka in Allah ya da sauki zai samu wajen matsala daga waɗannan jerin cututtuka insha Allah shagon ana ruwa haba medicine ya kama ka wannan magani wanda zai tallafa maka zuriya wajen ganin cewa ka samu sauki har ma cututtuka da ba a lissafo ba dangane da wannan magani ko shuka babu saboda mutanen da suke yi amfani da shi daga sassa daban-daban a faɗin duniya daga lokacin da muka fara tallan wannan magani a wannan shafi zuwa yanzu sun gamsu da rawar da wannan shafi yake taka musu wannan shago na ana ruwa herbal medicine saboda sauki da suka samu a daidai wannan gabar ka dangana ka karɓi maganin mi a kai amfani da shi godiya kawai zaka zo kai saboda rawar da ya taka ma a shagon ana ruwa habal medicine dai a daidai wannan gabar akwai maganin su na red lion wanda magani ne na karfin gaba in dai wai kana fama da matsalar karfin gaba ne ka je wannan shago na ana ruwa habal medicine musamman idan kai namiji ne ka je ka karɓi wannan magani wanda ko shakka babu zai tallafa ma wajen ganin cewar ka murmure ka samu sauƙi zuriyan daga wannan jerin cututtuka da kake fama da shi musamman ma ƙarfin gaban a daidai wannan lokaci wanda tabbas zai baka sauƙi insha Allahu idan kai amfani da shi saboda nagarta da tasiri da kuma ingancin sa a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin su na hawan jini in wai hawan jini ne matsalan ka kana fama da jinin ka yana hawa ne kawai ka je shagon ana ruwa herbal medicine in an baka wannan magani na hawan jini malam. za ka zo ka yi godiya saboda rawar da zai taka ma wajen ganin cewa kai ban kwana da maganan hawan jini gaba daya saboda hawan jini tabbas matsala ne wanda ba wanda zai so ya fuskanci irinta amma a shagon ana ruwa habal medicine in kana da irinta za ka yi ban kwana da wannan cuta insha Allah a shagon ana ruwa habal medicine akwai maganin sa na cutar kansa wanda fa tabbas ana gwagwarmayar samun maganin cutar kansa a sassa daban-daban a faɗin duniya amma a shagon ana ruwa haɓar medicine yan silan lanka kalilan za su biya ma bukata idan ka karɓi wannan magani na cutar kansa sai dai ma ka zo ka ce a ƙara maka ba ma godiya kaɗai za ka yi ba a shagon ana ruwa haɓar medicine akwai maganin sa na cutar koda in da wai koda ne ka ana ta gugurmaya malam an buga an tashi abin ya ƙici ya ƙicin yawa ka je shagon ana ruwa haɓar medicine ka ce musu fa ga damuwar ka kai guda ɗaya ita ce wannan matsala na wato cutar koda a daidai wannan lokaci wanda ita kadai za ta baka wannan magani cikin kwanciyar hankali kai amfani da shi domin ganin ciwon ka ban kwana da wannan cuta akwai maganin cutar ulcer a shagon ana ruwa herbal medicine ulcer kan kamar da ka sani cuta ne wanda yake ba mutane da dama matsala idan ka je shagon ana ruwa herbal medicine ka ce musu fa kai damuwar ka ulcer nan ne in aka baka magunguna aka baka musamman ma wannan magani tabbas zaka zo kai godiya saboda rawar da zai taka ma wajen ganin cewa ka samu sauki zuriya daga wannan cuta a daidai wannan lokaci a shagon ana ruwa haban medicine ne za ka yi lalubarsa a kansu sifili takwas sifili biyu biyar uku sifili bakwai biyu bakwai hudu da kuma sifili bakwai sifili uku uku bakwai bakwai uku ɗaya ɗaya biyu su ne jerin lambobi da za ka yi lalubar wannan shago na ana ruwa haban medicine domin ganin cewar ka mallaki magungunan su masu nagarta tare da tasiri da kuma amfani ko shakka babu a ko ina kake a faɗin duniya kana fama da matsalan kowane irin matsala kake fama da shi wala Allah basir ne dan kaloma bane ko mai tsiro ko ku kana fama da wata cutar kyanda ne ko asma ne ka je shagon ana ruwa hawan medicine ka ce musu ga damuwarka an Allah da sauki zai same ka a daidai wannan lokaci mu ke waɗannan bayanai amma mu makale a sansanin kungiyar ƙwallon fita ba su nuna mun fara tafka muhawara ina ga har da nura wailare a daidai wannan lokaci dangane da Javier dan wasa Arda da kuma dan wasa Lamine Yamal a daidai wannan gabar shugaban magwabar yau madrid ya zo ya sami ni yana tabbu wasu hayaniya yana gama wai in dai zan faɗi gaskiya ne gwanda in shiru to ni kuma gaskiya da ba aka sani da faɗin ta kuma dole ne in fito in warware wannan bayani a daidai wannan gabar sani na kowa ma ya zo ya ce ba haka ba kaza na ce masa dukkan su damu in Allah da zan warware wannan bayani kan dan wasa Arda da kuma dan wasa Lamine ba ba wai na ce Arda bai iya kwalla bane a amma shekara uku ne mai kyau tsakaninsa da ɗan wasa Lamine Yamal na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Yamal shekaransa goma sha shida, Ardaguli shekaransa goma sha tara, na ma rage masa shekara ɗaya. Shekaransa goma sha ne a daidai wannan lokaci, don a watan Fabrairun dubu biyu da biyar aka haife shi. In ka lissafa za ka shekara goma sha tara daga wannan lokaci zuwa yanzu. Yana dab da shiga shekara ashirin kenan idan shekara ta zagayo. To bayanin da zan gaya ma a nan wajen shine a shekarun lamine na ga alhaji da zuru shi ma rima riyo ya tura wani hoto da yake bayyana cewar lamine a mintuna sama da dubu ɗaya da kusan ɗari tara ya zira ƙwallaye biyar a gasar La Liga ta ƙasar Spaniya. Har da gula a ɗari biyu da wani abu ya zira ƙwallaye hudu a gasar La Liga ta ƙasar Spaniya. To kaga inda matsalan yake kenan. Inda matsalan yake kenan. Wannan karni da muke na harkar ƙwallon kafa mutane sun fi mai da hankali ne akan lambobin da 'yan wasa suke da shi. Daga an yi magana za a ci ai ƙwallo kaza ci ƙwallo kaza ci. to waɗanda ba su kalli ɗan wasa da mine yana buga wasa ba ba su kalli an gula a wannan mataki yana buga wasa ba a nan ne za a samu tashin hankali saboda ko a gaba waɗannan nambobi mutane za su ɗauko su nuna a matsayin uzurinsu da kuma dalilin da yasa suke faɗan wannan bayani amma duk wanda ya zauna ya kalli da mine a kara wanda ya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG gida da waje ya kalle shi a wasa da ya murza ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a wannan kakar manya-manya kai har karawa da Real Madrid ka tambayi Ferdinand Mendy zai baka labarin abin da ya faru hasali ba duk da adawa da yake tsakanin Real Madrid da Barcelona da dan wasa Lamine Yamal ya sanya rigar kasar Spain ya kama kasar Brazil ya tashi kashe namba ukun su aka yi ta bashi hakuri da kyar aka cire shi a wannan wasa sau ya samu sai da magoya baya a wannan filin wasa na Santiago Bernabeu suka tashi gaba ɗaya suka tafa dan wasa Lamine Yamal saboda irin rawar da ya taka wannan mataki shi ya riga da ya samu lokacin taka wasa ya kuma nuna iyakar iyawansa wanda mutane a duniya sun gamsu da cewa dan wasa ne shi wanda ya iya kwallo ziryan dinta ba wai maganar zira kwallo ko ba da tallafi a zira kwallo ba kuma ana maganar ba da tallafi a zira kwallo ai lami ne ma yana da tallafi da bayar guda tara a wannan kakar an da gula nawa ya bayar in maganar lambobin ake yi to bari mu ga maka wani abu da baka sani ba abin da Arda gule ya shine ya fahimci cewa dole sai yayi wani abu da zai dauki hankalin Carlo Ancelotti mutane a Real Madrid da kuma ya bayan kungiyar baki daya domin ganin cewa mutane ko hankalin hankalinsa ya karkata kansa an kuma yunkuri na ganin an yi kira ga Carlo Ancelotti ya kara bashi lokacin taka wasa har Ancelotti shi da kansa ya amince cewa ya kamata dan wasa ya samu lokacin taka wasa sai ki to shikenan menene abin da ya fi daukan hankali a kwallo zira kwallo a raga sai dan wasa an rigule mai da hankali sosai wajen zira kwallo kuma dama iya dan mun ga irin rawar da ya taka a kungiyar sa tafi da baci kafin da yawan Madrid kawai sai koma matakin zira kwallon nan har kalu an cinuta shi da kansa yake kwallon masansa take shi yasa yake wannan tsayen da yake tafka a gaban raga a daidai wannan lokaci to yanzu ya dauki hankalin duniya ya dauki hankalin kowa shi yasa ake tafka wannan muhawara ake kawo tsakanin sa da Arda Gula ana kamanta su a daidai wannan gabara amma kafin Ardugu ne samu kansa a matakin da lami ne maliki maganan ƙwarin gwiwa ɗaukan ƙwallo ya yanki mutane ya shiga nan ya fita ya ba da tallafi a zura ƙwallo ya yi abu da ƙwarin gwiwa kamar yadda ake buƙata a filin wasa sai ya samu irin lokacin da lami ne ya samu a filin wasa kafin ya samu kansa irin wannan mataki amma a wannan matakin da ake da shekarun lami ne ba gaskiya ni sabu Ardugu la magana ta gaskiya amma sai dai shi idan ya samu wannan lokacin taka wasa to zai nuna wa lami ne shekaru ne yawa shekaru zai nuna masa saboda ya kwana bi a ya bi shi daɗewa amma yaushe zai samu shi ne abin tambaya Kylian Mbappe na zuwa Endrick na zuwa yanzu ma da ake da Vinicius Junior da Rodrigo mai lokacin taka wasa yake bari mu ji zamu ga lamarin da zai kasance kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ma Barcelona amma dai a wannan mataki da ake ku yi hakuri kawai Lamine mal ya riga sha kwana gaskiya dan a duniyan kwallo in gaya maka gaskiya na daɗe ban ga ɗan wasan da ya fito yake nuna iyakar iyawansa cikin kwanciyar hankali da iya ƙwallo a kafansa kamar yadda Lamine ne yake nuna ba gaskiya an kwana biyu billahi lazi ya tun iya ƙwallo da gaske da gaske ya iya ta ne kawai sai dai nan da shekaru masu zuwa watakila idan masu rosa sun tilasta masa na sauya salon wasa saboda watakila zai fuskanci kalubale na yawan duka da mutane za su mi da hankali sosai a kansa kamar da su bukayo saka arsenal suke gwagwarmai a wannan mataki amma dai nan gaba kam wannan dan wasa nan da shekara goma fa Lamine Yamal shekaransa 26 ne lokacin ne zai fara shiga asalin ganiyansa na buga kwallo lokacin Arda Gule na tara. ya fara ban kwana da duniyar kwallon kenan mashi bari mu jira mu ga lamarin da zai kasance ba na so in zurfa ba na san da safi shugaban mu ga bari yau ah, Buhari lawan zai zo ne mana watakila har da su Ibrahim Dawakin da Katadu za su zo da sarkin yaki su bilu da Koro za su zo ne mana amma dai gaskiya kan gaskiya ne Sardauna Riyo Modid ya bata fa ku ce masa an kun ganshi ku ce masa ina cikin sa za mu jira mu ga lamarin zai kasance mu tsallake waɗannan bayanai mu dangana sassanin kungiyar ƙwallon bata, ta Riyo Madrid a daidai wannan lokaci kungiyar da take shirin tunkaran wasan ƙarshe a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai kuma tuni 'yan wasanta suke ci gaba da atisayen tunkarin wannan wasa a daidai wannan lokaci a sassanin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid dai bayanai sun tabbatar da cewa dan wasa David Alaba na kungiyar ta Real Madrid kamar da ka sani an masa tiyata na biyu kuma yanzu a wannan gwiwa nasa da yake dauke da rauni amma an bayyana cewa wannan tiyata da aka masa a wannan mataki ya zo da sauki sosai saboda kawai an dan murmure abin ne an gyara shi domin ganin cewar dan wasan ya samu tiyatar nasa ya ci gaba da tafiya cikin sauki da kuma murmurewan nasa domin ya dawo akan lokacin da ya kamata ya ci gaba da murzale da Wario Mbappe an bayyana cewa David Alaba wannan rauni nasa kwanaki ne kaɗan za su karu akan wanda ya kamata a ce ya shafe yana wannan jinya kafin ya dawo ci gaba da murzale da kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan lokaci a sansanin Real Madrid akwai labarin da na gani wanda ya burge ni sosai ba kwa bayanan da suka fito na cewar a kakar wasa mai zuwa Jude Bellingham zai koma buga gurbinsa asali da aka sani a tsakiyar fili a sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid sai na zo na tambayi kaina to wa zai fita a tawagar kwarai ku da gaske a tsakiyar filin ne za a cire wanda za a cire ko ko a gaba ne Rodrigo ne zai fita ko Vinicius Junior Mbappe shiga in kuma aka samu wannan canji to wane ne zai fita a tsakiyar fili Toni Kroos ne ko Federico Valverde ne ko Aurelien Tchouameni da zai bashi wannan gurbi shine abin da zan jira an gani ba zan tsaya ina dogon shiri ba saboda Madrid na daɗe da koyon hankali a kansu musamman kan ɗan wasa Jude Bellingham da zo ana ciro ni gurbi zai buga wani gurbi zai buga gashi yanzu ya samu gurbi har da kwallaye 23 A sassanin Real Madrid din bar mu jira mu ga abin da Carlo Ancelotti ya shirya wa Kylian Mbappe da shi karan kansa Jude Bellingham din a kakar wasa mai zuwa amma abu ɗaya da zan ga maka shine akwai mutum ɗaya da ba isa a taba ba a tsakiyar fili na kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid shine Toni Kroos idan suka kuskura suka taba shi to sun bata billahi ladi sun bata saboda shi ne shaitan ina gama shi da kake ganin ba a zira ƙwallo ko sai dai tallabi da yake barwa daga lokaci zuwa lokaci amma shi ne shaitan duk wanda yake taka rawa da bazarsa yake takawa dan shi yake hada komai yake shirya su shine ilimin ai akwai wanda suke korafi wai lokacin da Madrid suke buga wasu wasanni Aurelion Chouameni ba shi da karbi kwallo a buga da shi ko shi ko Belga ai da gangan Carlo Ancelotti ya san biki idan da kwallo ce mu sake su fita su bar Toni Kroos su shige karbi kwallon shine mai ilimin shine komai ke kansa duk lissafin yana nan a cikin kansa in ba kwallo ne zai su za su yi aikin haka ake yayi za mu jira mu ga lamarin zai kasance an bayyana cewar kungiyar ta Real Madrid a da take yi na marabo dan wasan Endrick shi ma lissafi ya dawo sabo saboda dan wasan ya samu rauni amma an bayyana cewar raunin ba muna bane ana sa ran cewar zai dawo ya murzale da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil a gasar cin kofin Copa America a daidai wannan lokaci da kungiyar ta Real Madrid take shirin tunkara ko ince kungiyar ta kasar Brazil take shirin tunkara a daidai wannan lokaci kamar da Banis ka tabbatar a halin yanzu wannan labari ba zai daɗi wa magoya bayan Real Madrid ba da alama Real Madrid ta riga ta cire hannunta akan ɗan wasa Alfonso Davies shine kai abin da zan ma. dan an bayyana cewa shi ma Davis din ya shiga lissafi na ganin cewa ya zauna a ba mini ko da akalla na shekara guda ne kafin ya karkare contracting sa kungiyar ya san inda lissafin sa za shi shi yasa Madrid ta yanke hukuncin sabunta contracting Ferland Mendy shi Madrid ta yanke hukuncin cewa tana buƙatan wato dan wasa Gutierrez ya dawo daga kungiyar ƙwallon kafa ta Girona a daidai wannan gabar? amma Madrid ne majira dai ba gani tukuna ba za mu iya cewa kashi ba duk da bayanan daga mujiya mai tushe ne amma su din ma ba su yanke hukuncin cewa gaba ɗaya ne Madrid ta cire kuɗinta akan dan wasa Alfonso Davies ba inda ake ganin cewar watakila ta sake yin kuri na mintin ƙarshe wajen ganin cewar ta ce wannan dan wasa kamar da bayanin ka tabbatar a sassanin kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid din a daidai wannan lokaci matsallake Real Madrid dan mun cinye lokacin mu gaba daya kan bayani da da Guler da Minima ya kamata dama a ce an yi wannan bayani dan a warware wasu abubuwa ba sai an zo ana tafka muhawara a kansa a gaba ana nema na ba na riga na bada nawa bayanin a daidai wannan gabar a sansanin kungiyar ƙwallon ta Manchester City ya tabbata cewa mai tsaron ragan ta Edison a halin yanzu zai jinya wanda zai kai shi ga rasa wasanni biyu da suka rage kungiyar ta Manchester City a wannan kakar. Karawa da kungiyar ba ta West Ham United wasan karshe a gasar Premier da kuma wasa da kungiyar za ta murza wasan karshe a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila. Manyan wasanni ne masu mahimmanci, amma mai tsaron laga lamba ɗaya Edison zai rasa waɗannan wasanni sakamakon cewar ya samu karaya a saman idansa kamar da bayanai suka tabbatar. kwarai ku da gaske dan wasan an bayyana cewa zai jinya ne na wannan lokaci watakila zuwa lokacin da kungiyar ta kasar Brazil za ta shiga murzali da a gasar cin kofin kofa Amurka kafin ya dawo kamar da bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci amma na san duk da haka ba zai rasa bikin da kungiyar take shirin yi ba kwarai ku da gaske dan akwai biki da aka shirya a sassanin Real Madrid a sassanin Manchester City ina gaya maka dan an bayyana cewa in an buga buga wasannin 'yan wasansu ba za su tafi ba za su zauna a buga wasan karshe na gasar cin kofin FA suna nan in an gama wannan ne za su zo su yi gagarumin biki na musamman na lashe waɗannan manyan kofuna tare da kuma kafa tarihi da suka yi na lashe gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila sau hudu a jere wannan fa babban tarihi ne Sir Alex Ferguson bai yi ba Arsene Wenger bai iya ba Jurgen Klopp bai yi ba sai Pep Guardiola yanzu da ƙungiyarsa ta Manchester City take shirin kafa wannan tarihi a wannan mataki gagarumin tarihi ne wanda a duniyar kullo za a ɗauki lokaci kafin a samu wata ƙungiyar da za ta ishan gaban irin wannan tarihi tun shekara ta dubu biyu da kusan takwas ne manchester united ta kammala nata je yanzu ana maganar dubu biyu da takwas an yi takwas an yi dubu biyu da goma sha takwas shekara goma ana lalubar dubu biyu da goma takwas ne yanzu shekara hudu an yi shekara 16 kafin a samu kungiyar za ta kare wannan tarihi gagarumin tarihi ne na gama dole ne CG ta yi biki na ganin cewa ta cimma wannan tarihi a wannan mataki a daidai wannan lokaci kamar da bayanai suka tabbatar a halin yanzu. Amma wannan labari ma ba zai kasance mai daɗi wa magoya bayan Manchester City su awai su Abdullahi Balado da kuma Ma'awiyar Fashion ba. Dan abin da zan ma guda ɗaya shine rahotanni daga majami tushe sun tabbatar da cewa abin da mutane suke ji a jikinsa a sansanin City shine cewa mai horaswa Pep Guardiola zai yi adabo da ƙungiyar a ƙarshen kakar wasan shekara ta 2025 kakan wasa mai zuwa kenan. A rado in yi tafi barku kuna ruwa. yanda club zai tafi bar liverpool a ruwa haka shi ma pep zai tafi ya bar ku a ruwa na riga na ga kun gabatar da sabuwar riga da kungiyar ta manchester city za ta sanya a kakar wasa mai zuwa a daidai wannan lokaci kamar yadda bayanai ka tabbatar a halin yanzu tunda kungiyar ta manchester city a halin yanzu hankali ya karkata ne akan kakar 2024 zuwa 2025 sun gabatar da riguna masu kyau ko shakka babu na shirin tunkaran sabuwar kakan wasan a daidai wannan gabar abokiyar hamayyanta wajen lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ita ma ta gabatar da sabbin riguna mun ga 'yan wasan ta irin su Buka Saka irin su Leandro Trossard Kaya Ba, Declan Rice a wani mataki har ma da Yurian Timba, duka sun sanya waɗannan sabbin riguna duk da cewar ɗan wasa Yurian Timba babu sunansa a cikin togar ƙungiyar ƙwallon gaba ta kasar Netherlands da za su dangana wato gasar cin kofin Euro a daidai wannan lokaci. dan wasa Yuriyan Timba babu sunansa a wannan jadawali inda fa a sansanin kungiyar kwallon gaba ta kasar um, uh, Faransa an yi abin mamaki In golo Conte ya dawo cikin tawagar naga ga 'yan wasa mashahurai da dama amma Golo Conte dawansa cikin wannan tawaga tabbas ya bani mamaki Matt Hummels babu shi a tawagar kasar Jamus duk da rawar da taka kungiyar musamman a fafutukar sun dangana wasan karshe na gasar cin kofin zakaru a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance a sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal tun da Mallika ya tabbata cewa wannan sabon riga da Arsenal ta gabatar ‘yan wasan da ba za su iya sanya shi a wasan ƙarshe ba saboda a ƙa'idan da gasar ajin Premier ta bayyana shi ne, ƙungiyar da ke fafutukar neman lashe gasar Premier ta isar da sanya sabon riga a wannan wasa da za ta murza na ƙarshe ba saboda ana buƙatar ta sanya rigar da ta yi amfani da shi na fafutukar neman lashe wannan kofi zuwa ranar ƙarshe a wannan kakar to kaga ba maganar sabon riga kenan amma dai wannan riga tabbas kamar da ka gani an ta ƙayatar riga ne mai kyau wanda muga bayan asali za su yi maraba da ita domin su sanya ta a daidai wannan lokaci rahotanni sun bayyana cewa ɗaya daga cikin manyan jami'an gasar ajin premier kuma shugabansa a daidai wannan lokaci richard masters ba zai je filin wasa na etihad ya ga karawar ƙungiyar ƙwallon ba ta manchester city da west ham united har ya danka musu kofin gasar ajin premier ba karawar arsenal da ƙungiyar ƙwallon ba ta everton zai kalla amma ba wai dan yana shirin danka musu kofin premier ba sai dan baya so danka City wannan kofi na premier saboda akwai dokoki da suka karya wannan dokoki 115 da suke da wato yaki a kotu da ake har yanzu dangane da su shine dalilin da yasa Richard Masters ba zai je wannan filin wasa ya kalli karawar kungiyar ta Manchester City da West Ham United har ma ya ba su wannan kofi ba kamar da bayanin suka tabbatar a daidai wannan lokaci za dai mu jira mu ga inda lamarin zai kasance ko kungiyar ga gaba ta Arsenal a daidai wannan gabar kamar yadda bayanai suka tabbatar. A yunkurin Arsenal da dinkaran kakar wasa mai zuwa, Benjamin Sesko an bayyana cewa yanzu kan shine hankalin kungiyar karkata a kansa, kuma suna nan suna lissafin yanda za a yi Benjamin Sesko ya zama mallakin kungiyar kwallon gaba ta Arsenal da wuri daga zaran an buɗe kasuwar musanyar dan wasa mai zuwa. An bayyana cewa ana tattaunawar contract shekaru hudu tare da yarjejeniyar shekara na biyar inda aka bayyana cewa akwai ci gaba mai kyau saboda mai horo horosa Miguel Arteta yana matukar marmarin dan wasa Benjamin cesco ya kasance a cikin togarsa a kakar wasa mai zuwa kamar da bayanai ka tabbatar a daidai wannan lokaci dangane da kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal tun da mun raba kafa ne tsakanin Arsenal da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City ana maganar kungiyoyi wanda suka san me suke yi kafin mu je Manchester Manchester United da Liverpool dan kasan wannan sai a hankali wani ku da gaske musamman United din nan. Abin da zan gaya maka shine an fidda jadawalin 'yan wasa da za su yi fafatukar neman lashe kyautan gwarzan ɗan wasa na gasar na wato hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila PFA a Turanci. An bayyana jadawalin 'yan wasa mutum shida. Ɗan wasa Phil Foden na Manchester City shine kan gaba a cikin lissafin kamar da kake gani. Ga ɗan wasa Ellen Brohalan na City shima, Martin Odegaard na Arsenal, Kofama na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea, Declan Rice na Arsenal, Rodri na kungiyar Ulama ta Manchester City ga William Saliba na Arsenal da kuma ɗan wasa Oli Watkins na kungiyar Ulama ta Aston Villa su ne jirin 'yan wasa mutum shida da za su fafutukar neman lashe wannan kyauta a daidai wannan lokaci idan ka dubi lissafin yin diki a fafutukar neman lashe wannan kyauta a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila a daidai wannan lokaci za mu jira mu gani yadda lamarin za su kasance a kungiyar ƙwallon ta Manchester United kafin mu je ƙungiyar ƙwallon ta Liverpool mu karkare a Chelsea an bayyana cewa jirin 'yan wasan da suka yi ban kwana da ƙungiyar musamman wasan su na karshe a filin wasa na Old Trafford Anthony Martial da kuma Rafael Varane abin ya bani tausayi da na gani kasan wani abin a harkar ƙwallo ko menene mutum yayi idan ya wani abin dole baka tausayi musamman idan aka zo ga matakin ban kwana da kungiyar rike murza a leda Rafael Varane na gan shi a filin wasa na Old Trafford kowa ya tafi ya bar shi kadai yana tsauni, yadda ka san abin da Andres Iniesta ya lokacin da zai adabo da Barcelona Rafael Varane ko shakka babu da alama akwai soyayya da yake da shi na gaskiya wa Manchester United duka an tafi an bar shi kadai ya zauna a wannan filin wasa yana kallon lamarin aka ɗauki hotonsa hotunan aka wallafa su a sassa daban-daban a faɗin duniya na Rafael Varane yana zaune a wannan filin wasa yana cikin takaici na adabo da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United din kamar da Banes ka tabbatar a daidai wannan lokaci. Wayne duni bai ɗaga 'yan wasan Manchester United kafa ba ya bayyana cewa duka a cefanar da su. Kaji mutum na ce shi duka ma a cefanar da su to manya da ka zo kana ta tuhuma na da safe wai na ce me in ji tsoron Allah in yi kaza in yi kaza ba mutuwa da to ka ji abin da Wayne kan ma faɗa. ya ce kowa ma a da shi yau ba kowa a sayar bai cire kowa ba ya ce duk a da su amma ya yi wannan kuɗin goro ne saboda da yawa daga cikin su ne kamata a sayar ne abin da ake bukata a wannan matakin amma dai da alama an fara tafiya ta hanyar da ya dace saboda sallaman yan wasa irin su Rafael Varane irin su Casemiro idan suka tafi Anthony Martial Johnny Evans duka su tafi a cikin kungiyar Aaron Wan-Bissaka ma da ake hasashen zai bar kungiyar shi ma ya tafiyarsa sai mu gani da lamarin zai kasance sabbin 'yan wasa da za a kawo cikin kungiyar bayanan sun tabbatar da cewa je kungiyar ulabata manchester united 'yan wasan da suna ganin wai sallaman manyan 'yan wasan akwai matsala yawa akwai matsala kamar yadda bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci dan yan wasan sun bayyana cewa sallaman Rafael Varane da ake shirin yi tare da Casemiro ana ganin cewar 'yan wasan ƙananan ba sa jin daɗi saboda suna buƙatar irin waɗannan gogaggun 'yan wasa a kusa da su kamar da bayanan suka tabbatar a daidai wannan lokaci aikin banza aikin wofi manyan 'yan wasan me suke banda su Kobe manin nan da suke kokari su Rasmus Hoyland sai Bruno Fernandes ne a cikin manyan da yake taka rawa na gani in faɗa su ya suke kokarin da Allah ka manta duk wanda za a sayi da shi a sayi da shi kawai duk ba su da amfani Tanag ya tabbatar da cewa "Hari Magwaya, damar da yake da shi na murza wasa a gasar cin kofin FA tana nan yana da babban dama na tunkarin wannan wasa amma fa sai dai Luke shi ya samu wani sabon rauni ne kuma duk wanda ya kama sa koma baya a yunkurin da yake na ganin ya dafa gin daga Lisandro Martinez ya ci gaba da atisayen da ya dace ba ka Swashford ma haka amma dama bangaren tsaron baya musamman ta tsakiya shine inda damuwan yake yanzu ana neman dan wasa guda ɗaya da zai kasance tare da wato Lisandro Martinez su murzali da a wannan gurbi Rafael Faran shi ma da sauransa hari Maguire ne ake ganin kamar zai iya buga wannan wasa tare da wato togar Manchester United a wannan wasan karshe na gasar ta cin kofin FA kamar da Eric Ten Hag tabbatar a tattauna da yi da manema labarai a daidai wannan gabar a shirin da suke na tunkarin wasan karshe a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila a daidai wannan lokaci. United kamar da ka sani mun kwana biyu muna jaddadawa tana da sha'awar cefano Michael Olise na kungiyar ƙwallon fita Crystal Palace. Akwai bayanai da suke nuna cewa nan ba da jima ba za ta yi yunkuri. Akwai kuɗin fansa a cikin kontragin sa fan miliyan 60. Amma rahotannin sun ce kontragin ba shi da sauƙin ko ce kuɗin fansan ba shi da sauƙin da zaka iya wai ka biya kuɗin ka tafi. A'a akwai abubuwa da dama a cikin wanda za su baka matsala yasa ake tunanin akwai jami'in jaka da za a yi kafin Michael Olise ya bar kungiyar kullun gaba ta Crystal Palace kamar da Binance ka tabbatar a daidai wannan lokaci ke kungiyar kullun gaba ta Manchester United mu dangana Liverpool Arne Slot an bayyana cewa nan da wasu 'yan kwanaki kaɗan zai ranta bano akan contragin sai zama sabon mai horo da 'yan wasan Liverpool na fi kowa so Arne Slot ya zo Liverpool in ga mu tun da ya ciwo shi yawan wasanni da ake buga a gasar Premier bai dame shi ba zai nadama billahi lalli zai nadama ubangidan zamanin club yanzu da ke shirin adabo da kungiyar ya riga ya korafa korafa akan yawan wasanni da kungiyar ta Liverpool take buga da kuma yawan wasanni da suke a gasar ajin Premier da kasar Ingila amma kar ku gaya masa menene sai ya zo zai gani da sa abin sauki gare ayi in ya gama ya zo su baba boss sai su gaya masa menene ake ciki su alkasim zai su gaya masa me ake ciki jamil bi adam duk sai ku gaya masa me ake ciki a halin yanzu bayani na gaskiya shine bayanai sun tabbatar da cewa a yunkurin da kungiyar ta Liverpool take na ganin ta ajiye 'yan wasanta musamman Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk da Mo Salah tana lissafi ba ta so su shiga shekaran ƙarshe na kontragin su nan ba da jima ba za a sabunta contract 'yan wasan baki ɗaya domin ganin cewa kungiyar ta Liverpool ta ɗauki City ta kuma ci gaba da yin lissafi a daidai wannan gabar na ganin ta aji ɗan wasanta masu nagarta a daidai wannan lokaci an bayyana cewar liverpool tana buƙatar ɗan wasa anthony gordon na ƙungiyar ƙwallon ta newcastle united amma ta san cewar newcastle ba za ta ci kwanar ba shi yasa mata ta haƙura ta kuma ƙyale ɗan wasan domin ya ci gaba da murzali da ƙungiyar ƙwallon ta newcastle united ɗin babu wani dogon jawabi kamar da Binance ka tabbatar a daidai wannan lokaci shi ma ɗan wasa Luis Diaz an bayyana cewar zai yi wuya Barcelona ta iya ɗaukansa a daidai wannan lokaci a sansanin ƙungiyar ƙwallon bata wato Liverpool din saboda fama da take da gwagwarmayar al'amara da suka shafi maganin kuɗi a daidai wannan lokaci. Kazalika a mataki na gefe guda ko a halin yanzu a sansanin Liverpool din an bayyana cewa club ya so a bada sabon contract wa James Milner da dan wasa Firmino su zauna a Liverpool. Amma Liverpool da yanke hukuncin sallaman su. Kaga irin ɗaya daga cikin dalilan da ya sa club yake son adabo da Liverpool kina, Irin waɗannan abubuwan. Baya so ya ce yana son a sabunta contract 'yan wasa kaza an bar sun tafi. Yana so a ce fa masa kaza da kaza sai a matsalar liverpool kenan gaskiya dole ne ya dauki jakar sai ce to fa shikenan shi kan lokacin ban kwana yi sosai ma ko yanzu kan ai saura kiris an riga an zo an bayyana cewar yan wasa kuma Jordan Henderson da shi dan wasa Fabinho su kuma sun adabo da Liverpool ne babu wanda ya tilasta musu suka ce suna so su tafi aka bude musu kofa suka ɗauki jakunan su suka ware suka bar kungiyar Black ta Liverpool din kamar yadda bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci da safe mun yi wani magana da Abubakar Umar yan kanki ya bayyana cewa wai 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa Chelsea ne suke ƙoƙari ba mai horoswa Maurizio Pochettino ba nace masa haba kai kuwa ta za a yi ka ba 'yan wasa yanzu ka yaba musu na suna ƙoƙari amma a baya da ake casa kuka ce Willian mai horoswa ne to shi mai horoswa me yasa me shi yanzu da ba za a yi ba masa ba ai ku sai ga Cole Palmer ya raba mana gardama Cole Palmer ya bayyana cewa babu mutum ɗaya da cancanta a yaba a wannan mataki sai mai horoswa Maurizio Pochettino shi kadai ya gano matsalan ƙungiyar, kuma shine sai ta kan kungiyar har suka samu City da suke taka irin rawar da suke takawa yanzu kamar da Cole Palmer mashahurin dan wasan ƙungiyar ta Chelsea da yake taka takarwa ƙungiyar ya bayyana a daidai wannan lokaci ya bayyana cewa dukkansu suna goyon bayan mai horo sa Maurizio Pochettino yan wasan kungiyar kuma dukkansu a filin suke na ganin sun fita sun kira riga an da ku da su sun taka rawa domin su kare bajin Chelsea su kuma kare mai horo sa Maurizio Pochettino a daidai wannan lokaci an fara samun rarrabe-rarraben kawuna ma a sassanin kungiyar da Chelsea don mutane yanzu an bai cewa a cikin mahukunta sun fara tashi suna tsere waɗanda suke so a sallami mai horo Pochettino don bayanan sun tabbatar da cewa mutanen da suke goyon bayan Pochettino ba karuwa suke kullum saboda rawar da kungiyar take taka a wannan mataki shi yasa ake ganin Pochettino ba zai kori ba cikin sauki a daidai wannan gabar saboda yana da goyon bayan yan wasa a ɗakin canja kaya yana da goyon bayan wasu daga cikin manyan mahukunta ga rawar da kungiyar take taka a halin yanzu kuma sun je filin wasa na Wembley har sau biyu saboda manya-manyan wasanni gasar cin kofin FA da kuma gasar cin kofin Carabao kamar da Binance ka tabbatar a daidai wannan lokaci ka da ji bayani Abubakar Umar kanji. ku yi haƙuri kawai yau ba Pochettino ya gano bakin zaren kuma ɗinki kawai muke yanzu saboda bakin zaren ya ma riga shiga bakin allura kwarai da gaske mun duba tarihin mun haɗo shi da bakin zaren da yake sama ɗinki kawai muke duk wanda muka kama hanya ne taka wuyan ƙungiyo muke har sai ma shafin ta doke Tottenham mun samu nasarar karkarewa a mataki na da za ku gani zan tashi kan jama'a da Maurizio Pochettino a daidai wannan gawar. A daidai wannan lokacin da ka karshen wannan tattauna kar ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba karɓar sai hambani a ko ina kake a fadin duniya. A da yaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari. Sai an jima.